Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 30 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafa ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka. yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo wasu kasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan najeriya ke tsokaci game da sabon dokar tilasta wa al'umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwar da cutar covid-19 Za kuma mu ji cewa gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen bude shafin fasahar intanet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan kasar Idan kuma muka leƙa jamhuriyar niger za ku ji cewa mutum kuɗi ne aka kashe a wani fada da aka yi da ya haɗa da 'yan tauri a yankin birnin Kwanni a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar aruwa ta shekara. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambanci manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. Manufofin harkokin waje manufofin cikin gida ne, haka zalika manufofin cikin gida manufofin harkokin waje ne. Abinda mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗawa wasu kenan a wani taro ta yanar gizo. Sullivan ya kuma ƙara da cewa ya kamata mu sanya kanmu a matsayin masu ƙarfi don mu iya tankarar matsalolin da muke fuskanta a duniya yanzu haka babban ƙalubalen tsaron ƙasa ga amurka shine ta mai da hankali akan magance ƙalubalenta na cikin gida a halin da ake ciki kuma an yi wa 'yan majalisar dokokin amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan yayin da shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin amurka ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a a waje kaɗai take zuwa ba har da abokan gaba daga cikin 'yan majalisar. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis sun bayyana yadda ake ci gaba da samun zaman tankiya a tsakanin jam'iyyun siyasar kasar da ke majalisar akan damuwar da ake nunawa game da kare lafiyarsu tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a ginin majalisar. Mutane biyar ne suka mutu sakamakon wannan tashin hankalin. 'Yan majalisa sama da talatin ne suka sanya hannu a wata wasiƙa a wannan makon. Suna yin kira da a ɗauki matakan kare su sosai a gundumominsu. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan taƙaita tafiye-tafiye. Ƙasar Faransa ta hana tafiye-tafiye daga duk ƙasashen da ba sa ƙarƙashin tarayyar Turai. Bisa ga sabon matakin wanda zai fara aiki gobe Lahadi, matafiya daga ƙasashen tarayyar Turai da ke son shiga Faransa dole ne su nuna shaidar takardar gwaji da ta nuna ba sa ɗauke da cutar coronavirus. Matafiya daga ƙasashen Turai da na Afirka da yawa kamar Brazil, Birtaniya, Eswatini, Ireland, Lesotho, Portugal da Afirka ta Kudu ba za a bar su su shiga jamus ba ko da yake matafiya da ke zama jamus da suka fito daga waɗannan ƙasashen za a bari su shiga ƙasar ko da suna ɗauke da cutar coronavirus an killace wasu ɗaliban jami'ar michigan su sha hudu bayan da aka gano suna ɗauke da sabon nau'in coronavirus na ƙasar birtaniya an samu rahoton cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya je birtaniya a lokacin hutun hunturu. ji karashin labaran duniyar za mu leka bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da sabuwar dokar tilasta wa al'umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwa da cutar coronavirus da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi. A cewar shugaba Muhammadu Buhari a nan take dokar za ta soma aiki ana kuma sa ran za ta taimaka wajen inganta hanyoyin takaita yaduwar annobar cutar da kuma tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya musamman a wannan lokaci da adadin waɗanda ke kamuwa da ita ke daɗa karuwa. Yunkurin da masu ruwa da tsaki da kuma masana a fannin kiwon lafiya suka yaba. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ɗaya ne daga cikin shugabannin kwamitin ko ta kwana da ke yaƙi da cutar ta COVID-19 a jihar Kano. Doka ce wacce za ta tabbatar cewa duk wanda yake da niyyar kare kansa to zai yi amfani da wannan dama ya kare kansa wanda kuma ya bijire za a yi amfani da wannan dama a tinsasa masa har sai ya bi dokar da ta dace to kaɗan daga cikin amfanin wannan doka kenan shi ya samu ma'aikatan kiwon lafiya idan aka kafa doka to sai mu kuma mu fassara ta zuwa ga ilmantar da al'umma da ba su hujja da kuma zaburar da su domin su kare kansu su kare wasunsu. shi ma dakta muktar aliyu ya yi ƙari da cewa kwarai da gaske wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka zai yi taimako sosai sosai insha Allah wajen rage yaduwar wannan cuta. Amfani da takunkumi yana cikin hanyoyi da aka gane a kimiyyance na hana yaduwar wannan cuta. So kuma za mu yi la'akari da shi wannan amfani da takunkumin fiska shine hanya mafi sauki na kare kai daga wannan cuta da kuma ba da tazara. Ainihin matsalar shi wannan cuta shine ba a san in an kamu da ita wane ne wannan cutar da kan iya illata ba. Daga cikin sharaɗan dokar dai sashi na biyar ya nuna duk da ya take ta za a ci shi tara ko ya fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na watanni shida ko dukan biyu to ko yaya wannan shiri ya riski 'yan Najeriya. Sunana Khadija Abubakar. Gaskiya ni bana tunanin rashin face mask ya kai a ce za a kai ka prison har kai six months ya yi tsauri gaskiya. Face mask din nan in ka duba mutane da yawa ma in suka saka shi ba sa numfashi. To ya kamata a dan sassauta mu mutane saboda takunkumi ne ma Hausa suke kiran kuma abu ne da ba shi da daɗin harka da shi gaskiya. gaskiya ko ma mu masu sakawan dole ke saka mu sakawa sunana ibrahim a ra'ayina ni dai sa wannan face mask din yayi tsauri saboda yadda aka ba maganan covid din nan kulawa ya kamata a ce tsaro ne aka ba shi wannan kulawa ba a kan face mask ba suna cikin halayya na karancin kasuwanci yanzu kuma a ce an saka doka idan baka sa ba za a kai ka gidan yari har wata shida gaskiya abin yi tsauri shugaba muhammadu buhari dai ya umarci hukumomin tsaro a faɗin ƙasar da su tabbatar da kiyaye wannan doka inda ya gargaɗe su da cewar hukunci zai hau kan duk wani jami'i da ya birjirewa hakan da haka muka ji ta bakin aliyu shamaki wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a kasar mun ga yadda aka rufe wasu garuruwa a lokacin da aka rufe aka yi lockdown sai ya zama na pass din mutum shine aljihunsa a wasu gurare mutane sun yi korafe korafe cewar kuɗinsu su su yake ba da dama su yawo a inda lokacin da aka ce a kowa koma a gida kazalika ashe yanzu ana jin ɗarɗarɗin cewa wannan dokar kasar ma fa ya zama na kawai an buɗa wasu hanyar ciwa-ciwa ne ta kuɗi kawai dokar kuma tana nan a dokance a ƙasa amma a aikace ba ta nan kuma sannan in har gwamnati ta san zafin wannan cutar da take nema za ta addabi al'umma ta kafa wannan dokar to ya kamata ta kafa dokar farko na cewar babu cin hanci da rashawa waran wanda bai saka ba in ya bada abin sama ne zai kwaci kansa tun bayan ballan wannan cuta ta covid-19 a Najeriya kawo yanzu sama da mutane dubu ɗari suka harbu da ita ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane mutane sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar ɗauke da sauran labaran duniya. A yau Asabar sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar. Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ofisoshin jakadancin kasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a ƙasar. A farkon makon nan babban hafsan sojojin kasar janar Ming on Hilain ya ce ta yiwu soke kundin tsarin mulkin na da mahimmanci a halin da ake ciki yanzu. Sojojin da a kasar ake kiran su Tatmadaw sun ce ba a fahimci kalaman Hilain ba ne. A jiya Juma'a 'yan Taliban suka faɗi cewa yarjejeniyar da suka rattabawa hannu da Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020. An yi ta ne da niyyar ba dakaran Amurka damar barin Afghanistan. suna mai jaddada cewa kungiyar mayakan na sa ran sake duban yarjejeniyar da gwamnatin shugaba joe biden ke yi ba zai hana aiwatar da matakin ba Sha Muhammad Abbas Tanak Zai, mataimakin wakilin tattaunawar samar da zaman lafiya na bangaren 'yan Taliban, shine ne ya yi wannan sanarwar a lokacin wata ziyara a Moscow, inda wakilansa ke tattaunawa da manyan jami'an Rasha. stanek zai ya faɗa a wani taron manema labarai cewa 'yan taliban sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne da zababbar gwamnatin amurka a dokace kuma sabuwar gwamnatin amurka da ke sake duban yarjejeniyar ita za ta ɗauki mataki ya ƙara da cewa amma hakan ba yana nufin amurka za ta yi watsi da yarjejeniyar ba ne To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

inda ya ce an amince da manhajar fasahar yanar gizo ta zamani da za ta ba da dama a rika kula da ayyukan kwangilolin kan tituna da kuma kula da titunansu daga sauran lalacewa da suke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta nemi jin fa'idar wannan manhajar a wannan rahoto da ta mana. My ministry This is focus A nan ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ne yake bayani cewa a yanzu haka yana sa ido ayyukan hanyoyi da gadoji sama da ɗari 700 a faɗin ƙasar wanda in aka kafa wannan manhajar za ta zama kamar wani tabaran hangen nesa ne da gwamnatin tarayya za ta rika kula da ayyukan hanyoyin da kuma sa ido a kansu. To sai dai kwararre a fannin tsangayar diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki a jami'a jami'ar Benz da ke nan Abuja. Farfesa Usman Muhammad ya ce akwai ayar tambaya a wannan yunkurin. Me ya hana a kafa wannan manhaja tintini sai yanzu? Kuma a can baya nawa aka kashe akan wa'innan hanyoyi da aka ce an ba da kontraki sai a kawo a sa su mu gani mutane su yi bibiya domin mu muna da rai mu muna najeriya kuma mu mun san hanyoyin da muke tafiya daga nan har kano mun san hanyoyi idan aka ce hanya an yi ta tsakanin kaduna da kano a kaza ga wanda aka ba ai sai mu bi diddigi kuma ma wasu hanyoyin har yanzu an ki gama su an kasa gama su saboda rashawa da cin hanci tsakanin fadan shugaban kasa da su masu aikin da 'yan majalisa har yanzu an rasa wane ne za a rike a ce shine umar aba'isin kin gama hanyar kaduna zuwa kano ai ma ko transparency international ba kwanan nan suka yi wa gwamnatin raddi ba Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka na shiyar arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fegi da maturu ya yi tsokaci. Wannan abu ne wadda in aka yi shi duk wani dan Najeriya zai yi farin ciki sakamakon kuwa zai ga inda sa yake tafiya idan har gwamnati daura ta yi wannan to ta ma zai ɗagu a idon al'umma musamman talakawan Najeriya amma fa sai dai akwai sharadi idan har su masu kishin Najeriya za su yarda da haka wato ina nufin kamar 'yan kwangila sakamakon cewa su abin ba zai yi musu daɗi ba. Amma ga kwararre a kimiyyar gina hanyoyi injiniya Rabi'u Sa'id ya yaba da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. A gaskiya wani abu zai taimaka sosai in dai an yi shi yadda ake aka so a yi shi kuma a yi tsakani da Allah domin zai saka kowane mutum ya san irin halin da ake ciki na gyare-gyaren tituna da ayyukansu da ake a yanzu. Alal misali a yanzu kowa ya sani akwai hasashe akwai kirari da ake yi wanda ke babu wata hujja a kai akan cewa wannan gwamnati ta mai da hankali wurin yin aikin nan na tituna a kudu maso yamma na ƙasar nan wato southwest kenan kasashen yarabawa to haka yana akwai irin wannan mahaja za ka iya sama ka duba ga wani irin tituna ake a kasashen yarabawa wani ake a kasashen inyamurai wani ake a kasashen hausawa da dai ko ina a cikin kasar nan kuma ka sani sai dai an yi kasafin kuɗi an ce an kashe kamar biliyan goma za a sa a titin kaduna zuwa abuja kuma ana tare da kilomita kaza da shi kana iya duba a da yaushe ka duba ga cewa yaya ake ciki ya wannan aiki ke tafi haka da sauransu hakikanin gaskiya zai taimaka wa su manya kamar shugaban kasa ko kuma wasu daga cikin gaggagaggan mutanen kasar ba su iya zuwa su binciken ayyukan da ake ba domin musu irin ayyukan da ake yi na tana a ko'ina a fadin kasan nan amma duk da haka dai ba wani abu ne da ake tunanin zai kawo kuma ci gaba idan dai har ba tsaye an gyara yadda ake ba da kuɗi a wannan gurare ba da kuma irin kwangil da ake sakawa da kuma irin jajircewa da ake rulwa da irin ayyukan da ake yi. babatun da Fashola ya ce za a samu masu kula da manhajar 36 a kowace jiha tare da daraktocin shiya su shida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. mutum hudu ne aka kashe a wani faɗa da ya haɗa da na 'yan tauri a dajin mai gaji a cikin karkarar birnin kwanne ta jihar tahowa a jamhuriyar Nijar a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar a ruwa ta shekara wato shekarar da masu addinin gargajiya daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar ke yi a garin masallata a kowace shekara ga haruna mamman bako da karin bayani sallar arna ta shekara-shekara ta bana ta garin masalata a cikin gundumar birnin kwanne a cikin jihar tawa ta bar baya da kura inda 'yan tauri da ke tafiya wurin farauta washe garin kammala arwa ko tambayar kasa labarin shekara suka gwabza wa junansu bayan dokin sarkin birnin kwanne ya ci hacin da matsabi ke kai masa alhali kuwa lokacin da aka yi wannan al'adar wakilin mai martaba sarkin birnin kwanne alhaji ibrahim salifu ya gargaɗi su 'yan taurin da bakar a yi hada duk shekara haka ta kama muna haɗuwa na nan gani saboda abu na wanda muka iske su mu da kakanninmu to kuma muna fata ga duk al'ummar sun ka zaka wurin buɗin dajin ga a sani a yi mutane abin buɗin daji tsakanin da allah ba mu tonin da a da hitina ba duk shekarun da muka zakowa na nan ga ana yin shi ne al'ada ta muka iske uwa mu da kakanninmu a to a nisho a wace ka a zaka na nan ga a da mutane hajjantar da mutane hitina ba hitina ta kawo mutane nan gaba abu ne da wanda mun gada shi ya kawo mu nan ga kenan magana wani hita ta ja wani hitina in mutum na son hitina ya ta shi kadai ba za ku sai al'umma ta taru a ja ma al'umma hitina ba mu hata hakan duk wanda suke talla hitina nan ga to shi asali da haka nan kuma shi gare za ta kariya Ibrahim Dagal na garin Masalata ya bayyana muna yanda suka kididdige mutanen da suka mutu bayan yan tauri sun yi fada wa junansu a dajin mai gashi har mutum hudu daga cikin su suka kwanta dama sai in ce ma wannan abun da ya riga ya faru gaskiya ina jin ba ni ba amma ya karhi da ya kare wayo ne tashin shi dai ba a taba samun irin wannan matsala ba mu abin ina ganin ya daure mu kai abin ba karamin bakin ciki ne ja ba amma da duk abin da Allah ya riga ya yi sai dai ayi godiya gare shi ni ga labarin da Nijiya mutum hudu an kace waɗanda sun kwanta hannun dama kuma abin ya zama tabbas haka nan na tun da kowane suna da suna an haɗe su kuma na iyalan na san su na san su farin sani tun da duk lokacin da na shiga kwanne ina ganin in ban ga wani ba ina ganin wani kenan na san su ni abin da nake cewa ubangiji Allah da mu da uwayen yaran ga ubangiji Allah ya ba mu hakuri ina musu ta'aziya Allah ubangiji sa can ta he musu nan shi ko matsayin Sha'ibu Abdulkarim na garin da dagar ka cewa yayi ba za a sake yin irin wannan ba da zaran Allahu ya kai mu a shekara mai zuwa irin wannan lokaci tunda an riga dai Allah ya kawo ga abu ina kira kowa sai hankuri amma in Allah ya nuhe mu da rayuwa mun ka gani Allah adda mataki sai dai in sarki bai kama min ba to babu ruwa na gona da harkar ɗan tauri iyaka da doki an ka kai shi ya ci tsaba shi ce kowa shi gida dutsen ga abba mai ko ɗaya da ƙawa kowa shi gida haka za mu ɗauka wanga mataki in Allah ya raida ka ji fata na in dai na da rayuwa hannu kai wannan lokaci da doki ya ci tsaba tun bai ci wani kai mai sako in ce Allah ya taimake ka in dokin ka ci tsaba an ka ƙari don ishe la kowa shi gida da ka ce kowa shi hau duci kowa shi gida haka na za a ta haka za mu shi sai ya ce duk wanda bai gida ba in ya ce sai ya hau duci sai ya ce maso za ku kamin shi haka za a yi. Ita dai arwa al'ada ce da ke hada matsafa ko kuma arna domin su yi bugun ƙasa a kowace shekara irin wannan lokaci na busowar sanyin hunturu domin sanin halin da damana da turo wuta za ta zo ma jama'a a cikin ƙasa a cikin shekara abinda ke hada 'yan tauri zuwa wurin farauta da zara a kammala al'adar kuma yakan kare a mafi yawancin lokaci da faɗace-faɗace wa jinansu wanda kowane ne ke gwada ma dan uwansa asiri wanda ta kai ga hasarar mutane hudu zuke yanzu a wannan shekarar ta bana banda waɗanda ke zaman jinya a halin yanzu a asibitoci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku daidai wannan lokacin. sauraro kamar yadda muka alkawarinta muku a baya. A yau shirin zai leka tarayyar Najeriya ne don jin halin da ake ciki game da hadirin ababen hawa a kasar Wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana wani rahoto a kan batun hatsirin ababen hawa da ke janyo asarar rayuka inda ya shimfiɗa da wasu hatsura da suka faru a baya. Ga dai rahoton nashi. Yanzu haka dai a Najeriya wata matsalar da al'umma ke ma fama da ita ita ce ta yawaita haɗura akan hanyoyi wanda sau tari kan ma a sa rayuka na baba nan shine hadarin da ya auku a jihar nasarawa da kuma jihar bauchi inda rayuka da dama suka salwanta wannan ko na zuwa ne yayin da hukumar ke haɗura a najeriya road safety ke danganta yawaita haɗura da tafiyar dare inda ko take gargaɗi ga matafiya da ake kulawa abdulrahman tukur da ke ma zama jami'in hula jama'a na hukumar ke hadura ta ƙasa ta red safety a jihar adamawa ya ce abin takaici ne duk da gangamin ƙarshen shekara da suka yi domin faɗakar da masu ababen hawa da kuma matafiya yanzu haka ana ci gaba da samun yawaitar hadura kan hanyoyi lamarin da ya danganta da rashin iya tuki da kuma gudun wuce sa'a. Cikin da ya nuna mana abin da ya sa a lokutan nan yake karuwa shine akwai tafiye-tafiye da yawa kuma za ka ga mutum tafiyan shi duka bai wuce daga ofis daga gida zuwa ofis daga ofis zuwa gida ko kasuwa wanda bai wuci ya tuka mota na minti talatin ba amma yanzu ya tashi ga shi ya sayi sabon mota yana so ya zo gida sai ce shi zai tuka motan nan awa shida bakwai yana kan hanya kuma abu dai baka saba ba akwai gajiya don baka hankali ba sai bacci ya dauke ka akwai fatigue so absu yana cikin abubuwan da yake jawo hatsira a wannan eh, wannan lokuta muna zuwa tasha mu ba fasinja shawara kasu su yarda direba ya yi wasa da ransu in ana tafiya ba direba kawai zai tuka mota ba domin mu direba yana reckless driving yana tukin ganganci in sun gani su kira hankalin shi su jawo hankalin shi ko ya rage karye overspeed karye ya yi unnecessary overtaking ya yi understanding hanyoyin da zai bi da kuma kona da hawa da sauka da ake bi kar su bar driver kawai yana tuka mota yana yin abun da yake so. To sai dai ku ga masu sana'ar sufuri irin su Alhaji Usman Bana da ake wa lakabi da babba wanda ma ke zama shugaban kamfanin sufuri na sauki transport a Najeriya ya ce gwamnati da direbobi da masu kansu fasinjoji dukkan suna da laifi a yawaita haɗuran da ke faruwa. Gaskiya abun da ke kawo hatsarurruka kan hanya na farko akwai laifi na gwamnati na biyu kuma mu drivers mu sai mun gyara yanayinmu domin majority hanyoyinmu a najeriya duka a lalace suke in ka ga hatsari ya faru Eh, za ka samu driver ya zo don ya kauce wani rami ne wancan kuma ya zo ya yi gudun kar ya shiga wani rami a nan ake samu akasin yin hatsari domin yanzu depend ka duba eh, wani hatsari da ya faru a nasarawa wanda aka rasa rayuka ba kaɗan ba rayuka masu yawa so shi ma dalilin da ya kusin wannan eh, hatsari rashin kyawun hanya ne akwai wanda ya faru Eh, na jiya jiyan nan a gefen bauchi shi ma the same thing haka ne akwai a gombe wurin mararraban tumun nan sai da aka rasa mutum biyar in ka zo sai an sassare mota da mota kafin a ciro eh, gawawarki to wannan ma eh, hanya ne ya fashe garin kauce-kauce har allah ya jarabce su suka samu aka yi rashin rayuka to sai dai kuma ga masu fashin baki irin su muhammad ali tukur binkola na fagargari ne da cewa a da yawa daga cikin matuƙa ababen hawan sukan iya tunani ko kuma mukan iya tunani duk da yake ke cewa yawancin mu direbobi ne da dai sauransu haka mukan yi tuki akan hanya Za ka ga mutane suna tafiya ne kawai amma inda hankalinsu yake daban mutum yana tukin mota yana tunanin abin da zai ci ko kuwa yana tukin mota yana tunanin rashin kyawun hanya da yake gaba ko kuma yana tuki mota yana tunanin yan fashi da makami ko kuma yana tuki yana tunanin masu garkuwa garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa. Koma da menene in yi magana da kan cewa tafiya sannu sannu kwana nesa. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan harkokin ababen hawa da hanyoyi a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Amma kafin nan yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz ya daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya a dawo lafiya. a gaida baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko da muka samu a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga wato abubakar hayala kwaja da bala na yashi dukansu a jihar kogi suka ce tabbas mun yaba da matakin da gwamnonin kudu maso yamma suka ɗauka na janye wa'adin da suka sanya wa fulani makiyaya da su fice daga yankinsu ba don komai ba sai don kaucewa korar da za ta biyo bayan hakan wadda ka iya zama barazana ga zaman lafiyar 'yan najeriya da ma najeriya baki ɗaya da fatan allah ya kara mana fahimtar juna a ko da yaushe amin summa amin to shi kuwa abubakar an lakwaja cewa ya yi shakku babu ba mu ji mamakin matakin da 'yan kudu maso yamma suka ɗauka na janye yunkurin kan korar fulani makiyaya daga yankinsu don matakin ya ci karo da dokar tsarin mulkin najeriya wacce ta baiwa kowane ɗan najeriya cikakken 'yancin zama a duk inda ya ga dama a faɗin najeriya fatan allah ya ƙanar da mu tare da fahimtar juna to sai kuma saƙo na gaba daga hafizu balarabe gusau shi kuma cewa ya yi to ba hangen dala ba ne shiga birni da fatar kwalliya za ta biya kudin sabulu nan take wajen sauya manyan jami'an tsaron ƙasa al'ummar najeriya mu ga sauyin ci gaba da kakkaɓe musu aikata miyagun laifuka a sassan najeriya baki ɗaya To sai saƙonmu na ƙarshe da muka samu daga Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar alheri zuru. Shi kuma cewa yayi Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. kamar kullum yau ma ina son yi amfani da wannan dama da kuke bamu domin in jajanta wa al'ummar ƙauyen mun haye na ƙaramar hukumar danko wasagu da ke jihar kebbi inda waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kai wa tawagan 'yan saƙai wanda har ya kai ga mutuwar mutum sama da talatin ciki har da sojoji biyu daga ƙarshe muna addu'ar allah ya tona asirin waɗannan 'yan bindiga kuma Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a wannan ƙasar tamu. Amin, sun amin. To ma dalla mun kuma kore da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tunkarar barazana ga tsaron ƙasa. a halin da ake ciki kuma an yi wa 'yan majalisar dokokin amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan yayin da shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin amurka ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a daga waje kaɗai take zuwa ba har ma da abokan gaba daga cikin 'yan majalisar yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Maryam Dauda da ta taya nan. Da ta taya gabatarwa sai hailo Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. Huta lafiya. ma